كأنه جمالة صفر kai ka ce tartsatsin da wutar take fitarwa wasu baƙaƙen raƙon ne ƙirin wajen girma da baƙi